lalle wanga festival mun shirya shi ne domin al'adunmu mun ga kama yanzu na ɗaya akwai wasu suna son su kubce muna na biyu kuma akwai kama waɗanga wasu sabin tashi da akwai ba su san ma shi al'adu ba kuma muka gani kama mu muna da al'adu da yawa eh, waɗanda da suna iya ba da shawa muka gani ya kamata duka mu gwadi ga duniya ko ba mutane ba ko ba arawa ko ba waɗanda arewa ba su gani su ma kama an kace al'adu kamar duka abu ne na jama'a duka kenan wani zai zai zuwa ya gani ga shawa al'adunku don ka shine muka ce to a shirya wannan festival domin dai eh, mu kiyaye da al'adunmu kuma mu samu mu gode saboda in kana da abin kwarai kana son ka gwade shi kuna dan mun dan tsokaci kaɗan bisa kan yadda wasannin suka wakana to kamar wasanni kawai da kun gani dai sai mu ƙara godiya ga sarkin arewa saboda shi da kanshi ne ya zo ya buɗe taron an ka kawo tamburan shi ya zo da kanshi ya buga su Kasan san an ce tamburan sarauta ba kullum ne aka hiddo su ba akwai rana rana wadda aka hiddo su amma kamar ga hili haka a hiddo su akwai wuya gare shi bancin waɗannan tambura kuma ganguma gidan sarauta ne sun ka zo sun ka huce daga baya don ka an samu duka saura mutane masu da fili kamar in kun ɗauka akwai akwai manoma akwai kyambori akwai wanzamai kuma eh, baura ya ba da izinin kamar a yi wata irin kamar wasa kara bisa ga haka na a nuna eh, kakane sarauta ta wajen bora take tafiya yannan kuma da marce mun suko da kai wurin suko da kai kuma bora ya aiko masu aiki da kama da a gwada mutane kakana tarkama take tafiya don ka vraiment abu ne wanda ke ban sha kuma yana gudun al'adunmu kun san tarkama ba ko ina da ita ba yanzu sai mu ce yalle kasan mu na yalle arewa da ina da ita kenan babban abu ne a gode shiga juma'a don su gane menene al'adunmu kaka aka ganin kamar wasannin su ana iya cewa an gamsu ko kuma akwai kuma wani gyara da za a yi zuwa gaba shi shine na harko da mun kai kenan duk da an kai akwai kuskure amma za mu zama tare da duka waɗanda sun kai aiki cikin wannan kwamite don yi rapor aldibi menene ya yi menene bai yi ba wani irin gyara za a yi saboda kamar mutane da suna kira mu suna ce muna lalle kan mu sake wanga abu a bar shi a gaba ya ce don sun ce muna ya kamata duk shekara duka ai wannan taro na gwadin wannan al'adu na gargajiya